Bismillahi Duniya ta amna kashi na 39 Tawaga sauki kan china yana burge shi ba ta da taurin kai sam tana jin tsoronsa ya idan ya nuna mata fushinsa sai ta sako wai dama ta daɗe tana son sa bai sani ba amma ta gi nuna masa ko alama sai da ya gaji ya faɗa da kansa lallai yar china ashe da hankalinta sai ya ji ta daɗa samun guri a zuciyarsa kallon ta ya ce bari na kira amna ta bai ki ba ta hakuri to kawai ta ce Ahmad ya kira a waya bugu ɗaya ya daga lokacin suna gadin suna hutawa shi da Amna ya aka yi tawaga tawaga ya ce king ina amna ga ta kusa da ni ok please ba ta wayar za mu yi magana ahmad bai tambaya ba in miƙa wa amna waya bayan sun gaisa ya ce anti balaraba hakuri za mu baki akan abin da yar cana ta miki ki yi hakuri don allah kuruciya ce ga ta za ta baki hakuri Yar Cana a waya ta karba ta ce don Allah tumu ki yi hakuri na san na yi kuskure ba zan sake ba. Amna sai kuma ta ji kunyar masifar da ta yi jiya har suna faɗa da Ahmad a kai Ga shi bai yi karya ba tawaga yana sani zai ɗau mataki. Amna ta ce ba komai kanwata. kar ki damu ya wuce. Yar Cana ta ce na gode yalle ce ta lalata ni ba ta iya tambiyantar da ni ba. komai na ce sai ta kyale ni komai na yi sai ta ce na yi daidai ba ta min faɗa ba ta nuna min hanya duk laifin iyalla ne ba ta iya tarbiyya ba Iyalla ce da laifi, dariya Amna ta yi ta ce to ya wuce sis, Iyalle ce ta sa shigowa gidan tana cewa da na yi miki ubanki don ubanki to na ji abin da kika ce wato ni na lalata ki ban iya tarbiyya ba duk abin da kike yi bana miki fada ko tun yaushe kullum sai na ce ki bari ki bari kaza ba kyau amma ba kya jin magana na nuna miki fari da baki amma ba kya ganewa kullum sai kin yi laifi an kure ki ki ce ni ce na lalata ki haka nan a makaranta kin yi laifi aka tara yan makaranta za a zane ki kika ce ni ce na lalata ki a gaban yan makaranta da malamai ai na ji labari wajen ƙawarki Habiba rannan haka kika je har gidan sabuwar amarya kika ce kayan ɗakin ta da katakon dalbejiya aka yi shi kuma kika ce mijinta mayi ne babar ya ce kuma kika ce a waje na kika je tawaga ya dinga dariya iyalla ta ce har da cewa wai aini na tsufa na dade a duniya duk mutanen garin nan a ido na aka haife su saboda haka na san waye mayi na san waye wanda ba mayu ba yar tana tana ta roƙon iyalle ta yi shiru amma iyalle ta ce sai na faɗa yar bazan yarinya saura kaɗan ki kashe aure da kyar na samun kes din ya mutu yanzu kin tafka rashin kunya kin ce ni ce tunda tonan asiri kike so ai ni ma na san sirrin ki bari na faɗa masa iyalle tana kallon tawaga ta ce bawan Allah ka je kayi zaman ka ta daɗe tana son ka fa kai ne baka sani ba tun tana je SS3 yau shekara uku kenan kai baka sani ba kullum ta dawo daga makaranta sai ta bani labarin ka lokacin ma ga ta nan dai iyalle ta ce ai kwanaki ma yar china ce ta fara ihu ta cika gidan wai don kar tawaga ya ji maganar iyalle shine take ta ihu tawaga ne ya ja hannunta suka koma falo shi yau fes ashe yar cana ta daɗe tana ƙaunarsa sai ya ji wani sanyi da nutsuwa a ransa ya san ba wanda zai iya kwace masa ita fada ya dinga mata da nasiha ta ce zan daina yaya tawaga ya ce in dai baki daina ba za mu ɓata kin ga amarya guda ango ya daina kula ta sayya Yar China ta ce babu lafiya amarya da ango suna faɗa ai sai la haula yaya ba za mu yi fati ba tawaga ya ce ai sai dai mu dansi idan an kawo meke ai China ta tuno Baba ta dinga dariya ya ce ku yi DJ a kofar gidanku da ƙawayenki iyalla ta ce ranar da aka ɗaura aure ranar za a kai amarya idan yar China ya ciko da hawaye tana tausayawa kanta za ta rabu da iyallanta tawaga ya ce kukan kuma fa ya furta yana goge mata hawayen da chip ɗin nasa tana shishsheka ta ce iyalle shi kenan zan tafi na barta ina tsoro kan in iska unguwa sauro su yi wa iyalle ta fyaɗe tawaga ya kwashe da dariya ya ce iyallan da ta shekara kusan tamanin da wani abu ita za a hauro a yi wa fyaɗe hamna ta ce to ake yi wa mahaukata mata wanda suke ciwon hauka suna bin bola bare mai hankali kuma iyallama ai da saurinta jikinta bai gama saki ba shi dai tawaga dariya kawai yake yi ita ba ma kukan rabuwa take yi ba tawaga ya ce ai gidan kawo. ƙaninta za ta koma kuma za mu ci gaba da kula da ita ta ce to kenan. na faɗa wa ƙawayena bikin saura IB idan ka buga shi a kawo min da wuri saboda ni gyaran amarya za a fara yi min bana son fita rana da lalace tawaga ya ce kar ki damu dukkan jikin nan naki sai an ƙara gyara shi ta ce so nake fa na dinga kashe maka ido da haske na walwal kuɗi ya bata masu yawa ya ce gashi idan ba su isa ba ki kira ni a waya yar china ta ga kuɗi ta ce kai yayi sun yawa ai gwara ka siya mana abinci a gidan tunda kaga dai ni ba wata garar arziki za a min ba tunda ba ni da gata murmushi ya ce ai wannan an wuce wajensa yar china ta ce allah ya yi fi marfin cikinmu sosai ma ya ba ta amsa ta ce to Allah ya kara buɗe tun a gaban sa china ta fara kasafin kuɗin tana dubu biyar kuɗin maganin infection duk na san duk da na san ba ni da shi amma saboda tsaro koya ya makale a lungun ciki na ban sani ba yalle ta ce za a siyo dan mannau dubu hudu dubu ɗaya da ɗari biyar kuɗin bagaruwa tawaga jin irin bala'in da za a haɗa masa duk a kansa ya ce haba bebi duk ni kaɗai so kike na kasa taci yar cana bata gane ba tace haba yaya sai ka ce wacce zan daure ka da igiya tawagaye kicin kicin yace ba da ni ba gaskiya ni kawai ki yi ta da kyawun ki kyan halin ki kwalliya tsafta da iya girki iya soyayya shine zaki burge ni yar cana murmushi tayi kawai tace ai girkin ina sake koyon kalan na zamani na gargajiya na iya tawagaye ce yau ki dage anan iyalle tace cam kai ne fa zaka fi kowa cin moriyar yace no ni dai na fi son haka tunda tawaga ya bar wajen yar cana yake tunanin irin yadda ya ji ana tsuma amaryarsa wajen su Gibson ya wuce ya ce wai ku ba kwa gyaran ango ne kamar yadda amare ke yi Gibson ya ce a kan me kuma amare suna ta tsumi mu mun zauna haka Mashkur ya ce nima haka na ce mu ma mu nemi namu brown ya ce za mu ɗan yi kaɗan gab da biki haka suka gama tsarin su su ma za su tsuma lokaci na tafiya ana zaune cikin farin ciki ana ta shirin biki biki ya rage saura sati ɗaya su yar china an zuba kyau da kanta take zuwa gyaran jiki kawayenta duk ta gayyace su haka su samira ma samira ka ta kashe wa jikinta kuɗi sosai saboda ta san ta taba aure ai kuwa ken da ta zuba kowa ya kalle ta ya san ba ƙarya duk wanda ya ganta sai ta burge shi haka nafisat ma da hafsat bari yar masu da shi humaira an kashe naira ba wani shagali da za a yi ana ɗaura aure da yamma za a kai amare iyalle duk kayanta an kwashe an maida gidan kaninta ɗakin da ya bata ana kai yar china gidan miji za ta koma jibson suna tare da mashkur ya ce yar bazawara ta akwai akwai hankali haka nake son mace ta gama haɗa hankalinta bani da hawan jini yanda take ji da ni dariya mashkur ya ce to dama ba zaura ai dole ka huta jibson yana murmushi ya ce ina faɗa maka dan fata haɗu da gogewa za ta nuna min duniya na nuna mata ai ni ma babban kai ne ba dan ni bane yanda suke sakin layi ka san ba zaura sun san komai ba ruwan su idan baka goge ba sai su kalle ka wani can ai kuwa Hmm, tawaga dai zai ci ubansa da wannan yarinyar. Mashkur yana dariya ya ce yarinyar tawaga girma ne kawai da ita, amma ni tana burge ni ko ba komai za ka yi dariya. Zai sha fama, amma ai jikinta kuma ba ƙarama ba ce ga ta doguwa kuma akwai diri sosai. Mashkur ya ce ai yarinya akwai abu mora a jikinta. Tawaga zai more akwai kayan aiki. Dariya suka ji Gibson ya ce ni da kuke cewa yarinya ce, na yi zaton wata sosai ce Dariya suka yi mashkur yana cewa kai ne aka cuta Gibson. Gibson ya ce ƙarya kake yi wallahi. Samira ta tafi Nafisa ɗinka komai kana kallon ta cip ai duk ta fi su Hafsat cika. To ba ta fi su girma ba maybe ma komai. Gibson ya ce ƙarya kake yi wallahi ni fa na san abina tunda na ni dai kawai ni na sani. ‘Yar China ankon su iri ɗaya da na Hafsat ƙanwar tawaga wacce ba sai aura Humaira kuma bata ma yi ankon ba saboda babu wani time. Haka da da malam babu anko dama. Su Ahmad ba zama ita kanta amna sai hakuri ta yi da mijinta bai fiye zama ba ana ta shirye-shiryen biki yar chana ta yi gyaran jikinta ta yi kyau dangin mamanta na babanta da ke a dan an ɗauke musu komai na kayan ɗaki dadi ya yi komai sai suka tsaya a sauran abubuwan biki da abin da ya shafi amarya yar china ta sha gyara na musamman haka sauran matan ma musamman humaira da samira ba a magana Humaira su suna da masu gidan rana Samira kuma ta taba aure shi yasa ta yi kamar me ɓangaren Hafsat ma ta gama ba ƙarya haka Nafisat da take nus ga ta yar mai kuɗi in ka zo nan an wuce gurin Angwaye sun yi ɗinkuna na musamman suma kamar masu haɗawa kansu lifi gidan kowanne ya ɗau ƙamshi, dadi ya zuba komai har abinci so guda, lifan amare kuwa tawaga ta takwas aka yi wa 'yar China, haka su mashkur ma takwas-takwas, kowanne kalar dizain ɗin akwatuna daban, haka mm. kayan ciki ma kowacce da nata kalar daban, momi da amarya tare da danki. sabon gidansu na Kaduna suka dawo wanda dadi ne ya gina shi daban idan sun zo nan za su dinga sauka a tunda ya ba wa tawaga gidansa da Ahmad ya bari sun zo saboda saukaka wa dangin ango ba sai an je har Lagos ba. An gama komai ana gobe daurin aure 'yar chana ta tura yaran makwabtan da suke mutuncin su ranar musu su sanar musu sai dai su ji yaro ya shigo ya ce wai chana ta ce ranar asabar ne daurin aurenta kar ku yi girki ranar ku zo ku ci abinci da ku da yaran ku ai ta dariya a ce ka ce Allah ya kai mu bayan kuma ta raba musu aibi sai da ta ƙana sanarwa da baki amare sun sha lalle da gyaran gashi kowacce masha Allah gaba ɗaya a babban masallacin malam baban Nafisa da nan aka taru da ɗumbin tawagar angwaye da amarya aka ɗaura auren kowacce Jibrin jibson aka fara ɗaurawa aure da Samira ana gama nasa ya ce alhamdulillah na haye ni saura na baya ya sha uwar shadda mai shegin tsada faratas har da babbar riga da hula mai kyau ga takalmi da agogo masu tsada idan ka kalli gypsum sai ka sake kallonsa ba ƙarya da gani ka san wanka ya samu gindin sama a jikinsa bashi da hafsa su ne na biyu wanda aka ɗaura auren su bashi ya ce ni ma na bi layin ka gypsum na tsallake alhamdulillah bash kuwa shaddarsa ash ce yanda ya tsara hulan nan ga saje da ɗan gemu ya zauna daskwance a fatarsa mai haske-haske abin kallo ne bash na gaba kuwa mubarak brown aka ɗaura nasa da ƙanwar ahmad tumaira dadi yana ta farin ciki shi kuma brown kayansa wasu light brown ne yana da tsayi sosai da ɗan jikinsa chip chocolate skin ɗinsa wata sumul-sumul ga shi da ma shi akwai isa da sakama haka yake ya gama tsula kyau mashkur da nafisa da aka ɗaura wa aure wanda yake sanyanye cikin wata shadda na alfarma green color ba ƙarya sai wanda ya gani na ƙarshe aliyu haidar tawaga ne aka ɗaura da sadiya yar china shi kuwa tawaga sea ya saka tana sheƙe ya kafa hula hancin nan nasa dogo ya fito sosai gashi cikin tawaga na ɗaukan wanka ne komai ya sa kyau yake masa allah ya bashi ba wata mace da ba zai birge ba dukkansu ba wanda zaka ce ya taba gwada ko shaye-shaye dama sai hali ya zo ɗaya ake abota dukkansu akan sadaki dubu ɗari wanda malam liman baban nafisan dukka shi ya biya kowa sadaki a aljihunsa masu kaɗe-kaɗe suna yi ana ta kashe Fix taro ya yi taro uban king Ahmad duk yana cikin wakilan ango wanda suka karba aure da shishigi wai har da shi a ciki wani yadda ya saka mai annan tsada kana kallo ka san an gama kure karshen naira a jiki Ahmad komai silver color ne shi ma yau ya sha yar hula duk sun tsira ta irin matasa Ahmad uban gayya reception suka wuce da tawagar abokai da sauran manya duk aka tafi katon hotel a nan aka kama holewa kowa ya ci abin da yake so ga kiɗa na tashi amna kuwa ita ma tana sabon gidan dadi bangaren amarya humaira wacce ta ci uban na gagara wani dark blue and brown yanda za su ɗan yi macin da kayan brown ta ce ai nickname ɗin mijina brown dole mu sa brown yau ana ta dariya ta sha makeup tare da 'yan ƙawayenta kaɗan Hafsat ma kayanta akwai kalar kayan mijinta bash a jiki. Haka Nafisat mashkur komai a tsari suka yi. Samira wacce ita ma hakan ce ta ta daga kyau tana ji an ɗaura aure ta ce zawarci ya ƙare. Allah ba Allah ka bamu zaman lafiya. Ƙawayenta suna mata tsiya da dariya suka ce kai amarya. bangaren 'yan China cikin 'yan uwansu ne da suka cika gidan suka fara kawo labari. Ƙanwar babar 'yar China Salamatu ta ce, "Ga ogana ya bugo waya, 'yar China an ɗaura aurenku, an gama ke ce ta ƙarshe an ɗaura." 'Yar China wanda yanzu ma ta shigo gidan ta dawo daga Mekong, ta sha wani da dakakken material sea blue. ya fi shaddar tawaga Dark sosai da adon goldin a jiki, yana wani walwali yana kashewa. mutane ido launin dan kwalin da aka nada mata da golden hc ta yi kyau kwarai dama ga tafara sosai duka dangin su yar china farare ne yawanci gado su kayo yan fulani ne yar china ce ta yi kama da yan china kalar ta da dan shif din fuskar sai ta zama kamar ruwa biyu irin babanta dan china babarta yar fulani Najeriya haka ta zama. Ƙawayenta masu yawan jaraba gari guda, wani gida mai kyan gaske da girma ya sha tiles ina a nan ta sauki bakinta, abinci iri-iri na 'yan gayu ta bayar aka yi mata na saukar baki, su fried rice with chicken, ta sha haɗin salad, ga waina da miya, sinasir wani fatan dankalin turawa da nama, jollof rice, don iya yin yar China har da fura da nono mai yawan gaske an zuba a robobi kamar rufai da ɗin. Gurasa ta sha kabis da albasa da tumatir har da dambun shinkafa alala, tuwon shinkafa, ga limukan roba da ruwa da ruwan roba da sauransu. yar China har makwabta da suke mutunci sai da ta sanar musu kar su yi girki ranar bikinta kowa a iya zo a nan zai ci ya sha. Yar China saboda surutu da tsokana kowa ya santa ta kwashi jama'a da yawan gaske tana shiga wajen iyalle ta je ta ce iyalle kin ga kwalliya ta yanzu na dawo na yi sauri saboda kar ina can a ɗaura auren ban sani ba yalla ta ce an ɗaura fa ga salamatu nan ta fada miki yar shana ta ce ai na yi tunanin wasa take min au an ɗaura iyalle iyalle ta ce kwarai yar shana fuska ta rufe tana ƙyalƙyale dariya danki suna ta dariya ana kallon ikon Allah iyalle ta ce umma salamatu na yi miki alƙawarin dubu ɗaya kafin ki tafi gida salamatu ta ce yar ban zafi tsararriya abinci fa an kai duk abin da kika ci wajen ƙawayenki habiba ta ajiye na angwaye daban suna can gidan suna ta tsare tsaransu suna ta tsare tsaren su na 'yan ƙarya irin ku Yalla ta ce gayu gayu, ai mu akwai harkar girma, ana zafi yar Shana ta ɗauki mafici tare da mika wata 'yar budurwa 'yar gidan Salamatu, yarinyar za ta yi fotin ya sace ungumar siya duk inda na yi kina bi na a baya kina min fifita bana son kwalliya ta ta ɓaci tun kafin an kwaye su zo. ta masu sauraro za mu dakata na sai mu kara haɗuwa da ku a cikin shirin na gaba domin cin yadda sa